ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة من أشياء بقوي كنا قوات الرجب بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شكرا دولة تريه دولة ثلاثين دتارة ya daidai da uku ga watan hudu 2018 a karatu da muke daga nan mazilin ansar muna da cikin suratul hujurat a wancan sati mun yi wakafi a kan faɗin Allah mai girma da kuka a ƙarƙashin aya ta sha uku inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir to mun dauki wasu falaloli na tsoron Allah ɗaya daga ci shine wa man yattaqillaha yaj'al lahu makaraja. na biyu wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na uku wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra akwai sauki al'amari na hudu wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi akwai kankaran kurakurai in kaji tsoron Allah sannan abu na biyar wa yu'zim lahu ajra Allah zai girmama maka ladadakinka abu na shida inna Allah ma'a alladhina taqaw Allah yana tare da masu tsoron shi abu na bakwai wa taqullaha wa yu'allimukumullah ana samun ilimi mai amfani ta dalilin taqwa abu na takwas zaka samu aljanna wa uzlifatil jannatu lil muttaqin abu na tara za ka tsira daga wuta wa sai jannabu hal atqal ladhi yuti malahu yatazakka abu na goma za ka samu alfala alfala cin nasara ya ayyuhal ladina amanu firu wa sabiru wa rabitu fi ce wattaqullaha la'allakum tuflihun abu na goma sha ɗaya za a samu albarka walau anna ahlal qura amanu واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون أبن شاهدوا شين إن أكرمكم عند الله أتقاكم أبن شاهدوا أبن شاهدوا ما تصورا ألا سني شريعيو التي هدى للمتقين sannan kuma abu na sha hudu Allah yana san masu tsoron shi bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbul muttaqin abu na sha biyar Allah yana karɓa ibadu imma azumi ne ko hajji ne ko ma menene daga gurin masu tsoron shi innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin abu na goma sha shida tsoron Allah shi shine fiyayyen guziri wata zawadu fa inna kairar zadi taqwa kuma abu na sha bakwai shi ne mafi alherin tufafin da mutum zai sa wa libasu taqwa ta khair abu na sha takwas ana samun rahmar Allah ta dalilin haka sannan kuma mutum Allah mai girma da kuka zai sanya shi cikin wanda ya gyara musu al'amuransu sannan kuma har yanzu ya gafarta mai zunubai shi ya yi wallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wannan falaloli ashirin a gaggauce kenan na tsoron Allah to yau mana tare da aya ta goma sha hudu bayan da Allah mai girma da kuka ce inna atramakum inda Allah atqakum to sai Allah ya gaya mana labarin banu asad larabawa da suka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba su dai da musulunta ba amma suka ce wai su muminai ne to sai Allah mai girma da kuka yake nuna musu cewa imani tukunna yanzu dai su musulmai ne to shine fadin Allah mai girma da kuka qalatil a'rabu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله wana شيئا إن الله غفور رحيم وانا آية تشاهد ألا بيجمع لك قالت الأعراب آمنا fasaran da hauka tukunna larabawa wannan su sukanu albadiya su banu asad kabilan banu asad qalat al a'rabu amanna sun ce sun yi imani to sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul ka ce musu ya rasulullah lam tu'minu ba ku imani ba tukunna walakin qulu aslamna ku ce dai kun musulunta da wannan sai yake nuna maka al-islamu ya bambanta da me da al'iman akwai imani daban akwai musulunci daban to al'imanu a khassu min al'islam imani ya fi keɓantuwa sosai fiye da musulunci musulunci za mu iya tarayya da yawan mu a cikin shi amma muminai kuma sai wanda Allah ya zaba Allahumma zayyinna bi zinatil iman walamma yadkhulul imanu fi qulubikum Allah ya ce har yanzu dai imani tukunna bai gama shiga zuka zuciyarku ba walamma in an ce lamma harful harfu jazmin dalun ala intifa'i shay'i ila zamanin ikhbari har zuwa lokacin da ake magana to tukunna imanin bai shiga ba tukunna haka shine lamma in an ce lamma har zuwa lokacin da ake ba da labari walamma ya yadkhulul imanu kaga shi imani shiga yake ha da ba su da shi yanzu sun fara samu to zuwa can kuma imanin zai shiga walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum ce imanin suka bai shiga bai shiga cikin zukatan ku ba to kaga ko ina nuna maka kenan asalin gurin imani shine ina kenan zuciya shine asalin mazaunin imani to daga nan kuma zai iya bazuwa cikin harshe ya ga yana magana irin na imani zai iya bazuwa cikin gaban shi ya ga ayyukan shi ayyuka ne na imani walan ma ya kullu imanu fi qulubikum to sai Allah ya nuna muku asalin hanyar imani wa in tuti'u Allah wa rasulahu inda za kuma Allah biyayya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya to la yalitkum min a'malikum shay'a Allah ba zai rage muku komai daga cikin ayyukanku ba in an ce lata e lata malahu mana na ƙasa malahu ke la yalitkum min a'malikum shay'a yani la yanqusukum min a'malikum shay'a Allah ba zai toye muku toye muku wani abu daga cikin ladadakin ku ba amma fada sharadin me wa in tuti'u Allah wa rasulahu لا يلدكم من أعمالكم شيئا التي إن الله غفور رحيم ولله ألا غفور ني ميوان غافر عني كما ميوان جنقي وآية نمي ذا مغاني الله في جمع ربك التي قالت الأعراب أقوي فوائد نحوية فوائد نحوية daga cikin abin da za mu gane a ƙa'idar larabci akwai tasmiyatul fi'l a'rab ba mata bane amma sai ka ce qalatil a'rab to qaidar larabci idan suna ya zo jami'i ana sa filin mai alamatu ta'ani kaga nan al'arabu jami'i ne aka ce qalatil arabu ba ce qalal arabu ko qalu a sa mai wawul jama'a ba daidai da yahudu wa qalatil yahudu يد الله مغلولة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء kaga ba mata bane amma sai aka dinga samun qalat qalat wannan fa'idan farko ce qul lam tu'minu yani fil madi lam tu'minu lam hiya tufidu an-nafy fil madi to sai walakin qulu aslamna sai ce walamma ita ma lamma har min ne amma ita har zuwa lokacin da ake magana tukunna walamma ya dukuli imanu fi qulubikum kaga lamma ya yadkhulul imanu dukuli azali walamma ya dukul to an yi mai kasara ne khawfun min ifikai sakinai wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'an inna Allah ghafurur rahim to fa'ida ta biyu فائدة عقدية قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم علينا ننا من سوى الإيمان أخص من الإسلام دون العلاقة بين الإسلام والإيمان da relation shi tsakanin iman shi ne suke cewa idza ijtama aftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idan imani ya zo ya haɗu da musulunci a guri guri guda ɗaya aya ɗaya ko a hadisi to sai su sha bamban sai su sha bamban wajen ma'ana kaga nan sun zo sun haɗu a guri ɗaya qalatil arabu amanna التي قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لفظ إيمان يا هذا المسلم في أوليدا تزيد كشابا بس har yanzu in muka sake duba innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati kaga musulmai daban sannan kuma mu'minai daban to idan sun zo sun haɗu za su sha bamban mana su mu'minai suna sama kenan mu'minai musulmai kuma suna ƙasa ƙasa musulmai suna matakin farko mu'minai kuma su har sun hau sama wannan fa'ida ce daga cikin fa'idojin aya sannan kuma har yanzu da suke cewa qalatil a'rabu amanna kaga su sun kai kansu mataki na koli koli Allah ce kullum tu'minu walakin qulu aslamna mana ba san tazkiyatun nafsi tsarkake rai ai mu ne asalin ahlus sunnan gaskiya kuma ka duba shirmamme ne ba menene yake a sunnan ma'u sai daga ana ba da wani title yanzu sunnar ma ta zama sarautar gargajiya sunnar manzo Allah ta zama sarautar gargajiya eh sai amma da nadi ce da ma shi ma an bashi title na kaza wa da ma an bashi title na kaza dan iyan sunna gaji ba dan isan sunna garkuwar sunna to duk dai gashi nan dai suna ne kawai kai in ka ga mutum ma bai yi kama ma da ahlus sunna ba fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ita sunna ba ta bukatar me ba ba tana bukatar aiki ne a ƙasa kawai to sannan abu daga cikin matsalolin ayan Allah ya sai nuna musu asalin hanyar imani ya ce wa in tuti'u Allah amma da kuma Allah biyayya da kun samu matakin imani na koli koli ke wa in tuti'u Allah wa la yalidkum min a'malikum shay'a inna allaha ghafurur rahim muna da wasu fa'idoji guda goma na bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya mana guda ɗaya. wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum Allah ba zai rage muku aikinku, ku komai ba inda kuka yi biyayya kuka ma Allah biyayya kuka ma manzon Allah sallallahu alaihi sallama, to Allah zai ba ku cikakke cikakken ladan to da wannan muna tare da fa'idoji goma tare da wannan aya kama za mu jinkirta nan nan din ya zama shine na ƙarshen yana zai ba mu cip yanzu kama Allah biyayya kama manzon Allah sallallahu alaihi sallama biyayya to Allah ba zai rage maka aikin ka na lada ba cikakke Allah mai girma daukaka zai baka to daga cikin ayoyi da suka zo na nuna falalan biyayya ga Allah biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na farko za ka samu imani za samu imani wannan wani karatu ne da muka yi shi a garin wawa biyu ga watan august 2013 2013 to gara ba ka san ma mun yi ba a ƙauye ne kuma muka yi amma kuma yanzu tana buƙatar karatun nuna ce kawo mana falala goma na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana an baka aiki tare da wasu usulubai goma da ya zo a ƙur'ani ya usulubai goma na ƙur'ani yaya Allah ke kawo bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sai falaloli goma mana karatun mun tashi da abubuwa ashirin ke nan ashirin can ashirin to sai mu ji wannan abubuwa za ka samu imani sai a dinga kirga mu ba lallai jero maka su yadda suke a takardar ba za ka samu imani da wannan so da yawa za ka ji Allah yana cewa ya yi na amanu أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم kaga Allah yana kiran masu imani imani imani wal mu'minuna بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله هذا حركة إيمانية إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم an ya ƙulu sami'na wa ata'na harkan imani to abu na farko ke kenan za mu samu imani abu na biyu abu na biyu za mu samu mahabbatullah ƙaunar Allah oke irin hanyar da tsoron Allah ya babu eh ya babu me hanyar mahabbatullah to imani shi ma na babu wannan hanyar. ba Allah ya ce بلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ma imani yana ba mu disem hanya in ka bi wannan hanyar dare za ku isa zuwa tashar mahabbatullah Allah ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kaji harkar sunna biyayya ne ba wai harkar nada tsummo a huluna harkar ayi taro a ihu a tashi wallahi sunna ba haka take ba amma mun rubuta kanmu mun ce haka ce sunna to shi kenan ita sunna ba magana posting posting din hutu shi kenan a whatsapp shi kenan sunnar kenan yana buƙatar ne aiki a aikace amma wani babatu wani alfahari muna da motoci muna da jifajifai duk wannan ba harkar sunna ba ce fattabi'uni التي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم دكتم أبنه نأه إن كان ترحم الله تو كما الله بيئيا كما من زم الله صلى الله عليه وسلم بيئيا دالت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله التي أولئك سيرحمهم الله وإذا ألا بهم مترحمة إن الله عزيز حكيم وكان بقاتل رحمة الله ka kasance مي biyayya ga مي mai biyayya ألا صلى الله عليه وسلم a suratu ali imran Allah ya sake maimaita mana wannan yace wattaqun nar allati uiddat lil kafirin wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun abu na hudu in kama Allah biyayya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ci nasara babba يا أيها الذين آمنوا أكدت حركا دي ما تم في إيماني اللهم زينا بزينة الإيمان يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله شيكينا أنجما فقد فاز فوزا عظيما نبيا in kama Allah biyayya kama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam biyayya to Allah zai hada ka da jigajigai cikin annabawa siddiƙina shuhada da salihi amma matsayinka na talaka yaushe za ka ga jigajigai a duniya eh zai ma wahala wallahi to amma ka ji a can duk za a tattaro maka su gaba dai kana tare da su idan ana zuwa gabanin kasashe za ka iya shiga kuwa ni dai wanda ba iya shiga ba kai ma ka ji wallahi sai dai a ce waye ka me ka zo ya tashi ka ba mu ko ran za zai ko kusa da gurin ma ba za ka je kusa da gurin ma ba za ka yi zuwa kama ka ji na Allah wa man yuti illaha war rasula an gama fa ulaika ba ma wayannan shugabannin kasashe ba wayannan dakikai ba irin su ba فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والظالمين وحسن أولئك رفيقا أجل كذا مبره إن شاء الله نشد أدلو بسند ذاك ما من الله صلى الله عليه وسلم كما الله من يضي الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا نلو جنان نشيدا نفقوي إن كما من زن الله بيئي صلى الله عليه وسلم كاشق الجنة أنقما كذوب آية قادوا الله يقوم كاو آية قادوا يسيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين تأكدوا ناس ولهن الربع ولهن الثمن وإن كان رجل يورث كلالة وفي الله يدوم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وكذا كان kana الجنة aljanna ta dalilin biyayya صلى الله عليه وآله وسلم لأن ما زال الله صلى الله عليه وسلم على رواية إمام البخاري يكتوى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى جبك الأمر من زال الله صلى الله عليه وسلم ذا شقاء الجنة سيديون دي سيو من يأبى يا رسول الله تواتيك شقاء الجنة يا رسول الله سيدي من أطاعني دخل الجنة دوان نمي ديالي أشيدي شقاء الجنة هذا ديالي أكتين ba wai kungiyanci mu yanzu kungiyanci yake damun mu da fadanci da wani sabu wanda ba su dace ba amma ga biyayya manzon Allah ya faɗa biyayya in mai biyayya an gama ko an ce an kore ka to na ji an kore ne din shikenan baba akwai masu ba su takardar sallama ko <laughs> wa an sallama mutum to nan na ji an sallame ni tun dai ba Allah bane ya sallame ni to alhamdulillah kaga ma ka samu hurriyar tabbata sunna yadda Allah ya ce ga manzon Allah ya faɗa abun mamaki ne kaga ana ba samari ya takaddan sallama yanzu kun kori samari su ana zo rike muku wuraren da kuke kora ke kaga addini ne zama na tsofaffi ya koma gargajiyanci ke kamar da muka fara gani ya fara zama gargajiyanci to ai samari su ne ya kamata a rike domin su ne manyan gobe yana eh, cewa yara manyan gobe Allah ya mu dace abu na nawa kenan na bakwai abu na takwas kai in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka shiriya ka ga wannan hanya ita ma ta ba mu irin hanyar me kaga wallahi ta'ala alif lam mim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin أنا الله يكي سورة النور وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين in kun bai biyayya ba shi kenan kun shirya to yanzu ka ga mutane suna cin abuwa ne abu mazhabar wani abu mazhabar shi kuma ogan kwata kwata kamar imam malik yana ce mana as-sunnatu na nuh man rakibaha naja ko wa man sai rasa ina hankalin mutane ke ya ce a abu mazhaban mali ba mazhaban mali ita ce garbu ifirikiya ko ce garbu ifirikiya kan shi ke nan Allah ya dace da kai ka tabi mazhaban garbu ifirikiya tunda shi Allah ya ce ka bi ko wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al-balagh al-mubin abu na tara in ka bi sunna in ka bi Allah ka bi manzan Allah sallallahu alaihi sallama aikin ka yana da daram daram ya yi wallabi na amanu a Allah wa a ƙi'un rasula ce wala tubukilu a amalakun kar ku rusa ayyukan ku ba mana daga lokacin da baka bi Allah ba baka bi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ba aikin naka ya rushe fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan abu na goma muna tare da alfala kaga tun da muna da alfawu alfawu wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima sannan adam kuma kana da alfala rabauta allati innama كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم in dai kai mumini ne ni mumini ne in an kira mu zuwa ga Allah zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan yi hukunci tsakankare mu an yaqulu sami'na wa ata'na allati wa ulaika humul muflihun wa inna fasuni muflihun sune suka rabanta to Allah bai ji da kuka ya sake gaya mana kuma wannan a suratu سورة النور ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون to kaga kenan a takaice yanzu kana buƙatar wayannan falaloli eh to go ka kama hanyar biyayya ga Allah ka kama hanyar biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Allah ya nuna ma Larabawa cewa to ai ku hanyar imani tana nan a cikin me wa in tuti'u Allah wa rasulahu to la yalidkum min a'malikum shay'a kuma inna Allah ghafurur rahim abubuwan da kuka yi a baya Allah mai gafara ne Allah mai jin kai to fa'ida ta karshe da Allah ce wa in tuti'u Allah wa rasulahu to kaga nan Allah mai jima da kuka ya jona sunar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da sunan shi wa in tuti'u Allah sai ce me wa rasulahu kuma babu wanda yake samun wannan falala sai shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam kaga nan maqufu alal mansubi sai zama mansu wa in tuti'u Allah wa rasulahu to sannan kuma wani lokaci yana zuwa majrur kamar da muka fara farkon sura ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi yace wa rasulihi wattaqullah to sannan wani lokaci kuma yana zuwa ne wa man yuti illaha war rasul kaga shi ma mawquf wa man yuti illaha wa rasulahu shi ma ne mawquf wa yuti'una allaha ورسوله شيما منصوب وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترهبون شيما منصوب لأنكم من لوكتين أزوى مرفوع وصدق الله ورسوله مرفوع وأنا آية تشاهد كنا اللهم زينا بزينة الإيمان sai mu rage baba duke kaga wannan harkan babatu ne qalatil a'rabu amanna duk wanda ya imani daga hannu ya ce Allahu akbar wannan mu rufa makan mu asiri a gurin Allah mu rufa makan mu asiri a duniyar jama'a kara gane mu ɗan rudu ne domin duk wanda zai ga wannan sai haka ku imanin na koyi ga Najeriya daga hannu a Allahu akbar duk wanda ya imani daga hannu a ba jama'a qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu to har yanzu ba ka samu mana matakin aslamna ne imanin nan tukunna idan za ka gane walamma ya rukuli imanu fi na nahnu to sai ka tako harkan imanin wanda za mu ɗan tako shi sati mai zuwa mun yi shi amma za mu sake tako shi sai Allah ya ce su waye mu'minai innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu to za mu ɗan tako harkan imanin mu ɗan tako ko da sifofi 20 30 sai ka ji guda nawa ka samu a ciki guda nawa ka samu guda nawa na samu sai mu ta Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين